Muna anguwar azini ta biyu da ke garin Agadas inda waɗannan mata masu shekaru 25 zuwa 50 ke kokawa da cin zarafin da suka ce wasu maza da ke cikin cibiyar kula da 'yanci rani ta OEM na yi musu. Wasu daga cikin matan a cikin tsoro sun yi ƙarin haske. Mu matan Azin dai babban matsala gare mu. Mutanen da aka kawo na OEM sun duro mini cikin gida wajen karfe ɗaya suna neman mini fade. Da karfe takwas ta riga ta yi. Mace ta isa ba ta fito cikin unguwa sai su tare ta su mata fade. Muna kira ga mayar da ɗauki mataki bisa mutanen. Wallahi sun dami su biyu suna ta riyata. To da kin huta mutum katon banza da kunkumin ki kaka zaki. Michel Yasimbe ɗan ƙasar Togo da ke cikin cibiyar ya shaida cewa wasu mutanen da ke rayuwa a cibiyar ta OEM suna farma mata cikin dare. Hakikan gaskiya ne abin da ke wakana da dare kimanin wajen karfe takwas akwai bakin haure da dama da ke samun rikici domin suna fada ma matan mutane da ke cikin anguwar da muke zamani. Shi wai me yasa OEM nan bata daukar mataki? E duba da girman wannan matsala da ke faruwa a garin agadas masu anguwanni sun sanar da hukumomin da'ira biyo bayan kararraki da aka shigar mataimakin magajin gari na farko abubakar ajuwal ya ce za a ɗauki matakai domin kawo ƙarshen wannan lamari Masu angoyi sun kawo mana labarin. Bayan bincike mun gano da matan aure 'yan mata sun fuskanci halin a masu faɗi. Abin ban tsoro ne a cikin kwamin ɗin Ya kamata a mutunta al'adunmu da kuma tabi'o'i. Za mu ɗau matakan da suka dace domin kawar da wannan al'amari. Duk wanda ke da hannu ga hakan za a hukunta shi daidai yan dokar ƙasar Nijar ta zai. bisa bayanan shaidu daban-daban da kuma tsokacin mutane shugabannin hukumar kula da 'yanci rani oem sun yi alwashin ɗaukar matakan da suka dace domin kawo ƙarshen wannan musgunawa da ake yi wa mata in shi shugaban ƙaramin biron hukumar oem a agades maurice armel miyango niwa